assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato yau 27 ga watan a yau a yau 27 ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1441 wanda yayi daidai da 19 ga watan julai shekara ta 2020 miladiya muna cikin karatun littafin umlatul ahkam wato littafin da ya tattaro hadisai na bukhari da muslim wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalin sunna wal jama'a a muna cikin hadisi na bakwai inda jiya wato mun fara bayani akan hadisin hadisin umran maula usman bin affan radiyallahu an to wannan hadisi mun karanta hadisin yana magana akan siffa na alwalan manzo sallallahu alaihi wasallam Usman bin Affan yana ba mu labarin yadda ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana alwala saboda mu koyi da manzan Allah akan siffan alwalansa to shine a ciki ana maganan summa masahabi ra'si din nan sa'annan ya shafi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato Usman bin Affan yana ba mu labari wato shi kai Umran din Maula Usman bin Affan yana gaya mana cewa sannan sai Usman bin Affan ya shafi kansa sun magasala a rijilai sannan ya wanke kiltara rijilai dukkan kafafuwansa ya wanke su uku To nan wajen da aka ce din nan wa masa habi ra'asihi malaman nahawu sun ce masaha muta'addi ne shi ana iya cire wannan bawon nan a ce masahara asahu ya shafi kansa to masu yaka sanya ba'un to menene hikiman sanya wannan ba'un din domin a ka'ida duk abin da kaga babu shi kaga an sanya shi to akwai dalilin sanya shi kamar a cikin wata aya inda ake cewa ma ja'akum min bashirin wala nazir kaga wannan min bashirin wala nazir ja'a din nan wato ya kamata ne ya ce ma kun bashirun wala nazir sai bashirun da nazir zan fa'il amma sai aka sanya harful jar ma kun min Bashirun wala nazir a can gaba sai aka ce a kun bashirun wala nazir hakika mai albishir mai gargadi ya zo muku kaga anan wani zaka cire wannan ainihin min din to akwai wurare da yawa a cikin alkur'ani wanda ake zuwa da irin wannan hal yarakum min ahadin hal yarakum hal yarakum ahadun shin akwai wani mai ganin ku za zaka ce min din nan da kuma a cikin alkur'ani can inda Allah yake cewa alaysa Allahu bi ahkamil hakimin kaga in an cire wannan bawon din alaysa Allahu ahkamul hakimin to wannan ziyada din menene hikimansa malamai suka ce a ziyada a nan wajen ya zo ne na ta'akidi saboda haka malaman na nahawu sun yi saɓani wannan wamsahu bi kuma da zuwa cikin alkur'ani shin ya zo ne kan menene wannan ziyada ɗin da me dalilin shi wasu daga cikin malamai irin su imamu na ashafi'i rage mahulla da imamu ahmad da imamu abu hanifa suna da ainihin fahimta cewa wannan bawun ɗin na tab'idiyya ne idan an ce tab'idiyya ba'un ne na sasantawa ai wamsahu bi ba'd ru'usikum kine ma'ana wamsahu bi ba'd ru'usikum ku shafi sashen kanku to masu wannan fahimta suna ganin wannan bawon ɗin litab'id tunda ko na tab'idi ne to suna ganin kenan mutum yana iya shafan wani sashen kai duk da cewa malaman sun yi ittifaki gaba daya cewa an fi so a shafi dukkan kai gaba daya kaulan wahidin ba mai ji akan wannan cewa an fi so a shafi dukkan kai amma kuma inda suka yi sabani shin ina iya shafan wani sashen kai imam shafi ya ce eh ai tunda wannan ba'un na tabi'idiyya ne to zan iya shafan da silalan gashi guda ɗaya ne idan na shafi silalan gashi guda ɗaya Fa anan wajen nayi aiki da wannan aya din imam abu hanifa yace a'a rubu ra'as wato mutum ya shafi ɗaya cikin hudu na kanshi wasu masu ce sulusun ra'as a kasa kai kashi hudu a shafi ɗaya to masu wannan fahimta sun dogara da hadisi na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wato an ga ya shafi ainihin gashi kuma ya hada da rawani lokacin da ya sa rawani a kai gashi ya fito haka sai ya shafi gashin da ya shafi gashin sai ya hada da rawani sai ce ana waje kaga ai ba dukkan gashin ya shafa ba ya shafi wani sashe ne daga cikin gashi din to saboda haka akalla a ce ya shafi rubu'i na ainihin gashinsa to sai suna ganin cewa kenan da wannan tun da gashi da ya sa rawani bai cire rawanin ba sai ya shafi dan wannan gashin da ya bayyana sai ya hada da rawani to wannan shi ke nuna ya halatta a sasanta imana a shafi wani sashen gashi wani sashen kai misali a nan wajen masu wannan ra'ayi kakan kalura su suna ganin wannan bawon na tadidiyya ne kuma sun kawo hujja da wannan hadisi sannan kuma da lugar larabci to masu ganin kuma cewa babu wani ba'un na tabi'idiyya sun ja da wannan magana akwai masu ganin kwata-kwata a cikin lugar larabci babu wani ba'un wanda yake zuwa da ma'anan tabidiyya to da aka tambaye su suka ce to ai in ana maganar luga ana komawa zuwa ga malaman luga din ne an gano wannan ko in ana maganar luga ana komawa ina ne zuwa ga malaman luga saboda haka Allah ta'ala na cewa fas'alu ahlal ba'a fas'alu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota zikiri ma'abota ƙwarewa kan fanni idan kuma ku sani ba to saboda haka yanzu za a tambayi manyan malamai na luga menene ma'anan ba'un shin ba'un yana zuwa ne na tabi'idiyya ko baya zuwa an tambayi al nitsawai da ibn Durais da Siba sibawaihi da wasu daga cikin manya-manyan malamai a immatun luga game da ma'anan tabi'idi ga ba'un shin ba'un na zuwa kan tabi kace su gaskiya ba san wani ba'un da yake zuwa kan tabidi ba ba waihi da sauran manya-manyan malamai da waihi ibn zuraid eh kace ba su san wani ba'un wanda yake zuwa da ma'anar tabidiyya ba to kaga tunda wayannan manya-manyan malamai sun ce ba sani ba to yaya kuke ganin akwai ba'un na tabidiyya kenan sannan akwai babban malami ibn burhan al-lugawi shi ma an tambaye shi sai ke cewa man za'ama annal a ta'a li tab'id faqad ja'a an ahlul arabiyya bima la ya'rifunahu duk wanda ya yi da'awa wai ba'un yana zuwa na tab'idiyya to hakika ya zo ma larabawa da abin da ba sani ba ya zo ma larabawa da wani abu wanda yake daban babu wani ba'un na tab'idiyya sannan ibn al-jinni al-lugawi shi ma Allah ya masa rahama shi ma yana cewa ahalul arabiyya la ya arifu na annal baa a li tabi'id inna ma yuridu hadha al ma'ana al ha. su ma'abuta larabci ba su san cewa ba'un na zuwa na tabi'idiya ba san da wannan ba kawai masu gangaro da wannan ma'ana su ne malaman fiqh malaman fiqh suke cewa ko wani ba'un ta so da haka kaga wa'annan an tarbi gogaggu zarata na malaman luga sun ce ba su san cewa ba'un na zuwa na tabidiyya ba to da aka zo aka tambayi imamu shafi'i mahulla, imamu sa shafi sai ce akwai ba'un na tabidiyya mana da aka tambaye shi sai imamu shafi'i sai ya kawo hujjoji da ainihin ash'ar na larabawa akwai ƙabilu da dama da imamu shafi'i ya yi yawo cikin ƙabilu na larabawa kuma ya haddace waƙoƙinsu kuma daga cikin waƙoƙin da ya haddace ya ga suna amfani da wannan ba'un na tabidiyya in muka duba cikin littafin al'um za mu samu ƙarin bayani da kuma littafin al na Imam Nawawi za mu samu ƙarin bayani cewa lallai ba'un yakan amfana da tabid Imam Shafi'i ya kawo hujjoji masu ƙarfi akan haka to shi da kace tunda Imam Shafi'i ya kawo hujja kuma Imam Shafi'i ba a bar shi a baya ba wajen luka shi ma imami ne daga cikin imami na luga abin da yasa ake mantawa da shafi a bangaren luga saboda zurfin da yayi akan sanin ilimin fikihu an gane sai aka manta cewa shi ma imami ne min a immatin luga saka imamu shafi'i gogagge ne akan luga larabci shi ma yayo bincike ya gano cewa ana kaza to shine malamai suka ce man hafiza hujja alamar man lam tunda ko imamu shafi'i ya haddace su sauran ba su haddace ba rashin sanin sibawaihi rashin sanin nibdawai da ibnu burhan da sauransu baya nuna cewa babu wannan bawon din akwai wannan bawon din an gano wannan ko almuhim da yanzu mun fahimci cewa akwai ba'ul tabidiyya to amma wannan bawun din da yazo a cikin wannan aya wamsahu bi ru'usikum shin yana nuni ne akan tabidiyya to shine malamai suka ce gaskiya baya nuni akan tabidiyya dalilin su ce wannan hadisin da aka kawo din nan na cewa annabi ya sa rawani ya shafi gashi ya hada da rawani Ka ce kaga sanya rawanin shine dalilin da ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi gashi sai ya hada da rawani to amma da babu rawanin fa da babu rawanin manzo Allah zai shafi gashi ne duka an gane in babu rawani ana shafa gashi ne duka in kuma akwai rawani sai gashi ya bayyana sai a shafi gashin da ya bayyana a hada da rawani wannan shine abinda babban malami ibn al-qayyim al-jawziya ya fa'idantar da mu yana cewa lam yasiha fi hadisin wahid annahu iktasara ala masi ba'd ra'sihi albatta a cikin zadul ma'ad ibn al-qayyim al yana cewa bai inganta ba kwata-kwata a cikin hadisi daya cewa manzon Allah ya takaita a wajen shafan kai ya shafi wani sashen kai a manzo Allah yana shafa daga farko kai ne zuwa ƙarshe ya shafa daga farko sai ya kai ƙarshe an gane ku to kai to amma ga hadisin rawani fa sai ce hadisin rawani yana hukunta in annabi ya sa rawani in ya rufe kai gaba daya sai ya shafi rawani in ko bai rufe kai ba ya bar gashi sai ya shafi gashi ya hada da rawani amma shafan gashi kadai a shafi dan kadan kadan din nan ba a ruwaito inda annabi ya shafi wani dan sashe na gashi ba an gane wani ku to yanzu tun da an yi jayayya na luga imamu shafi ya samu nasara to lalle akwai ba'un na luga kama a bangare na shari'a imamu shafi ya samu nasara a'a tun da dai yaya za mu yi mu gane raba gaddama ai raba gaddama shine wa maktalaftu fihi min shay'in fa hukumu ila Allah duk wani sabanin da kuke kowane irin sabani ne hukuncin wannan sabani yana nan zuwa ga Allah sannan Allah sai ya tura mu zuwa wani waje Allah ya ce in muna jayayya mu koma ina fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila ilallahi wa Rasul idan kuna jayayya cikin komai ne eh, an yi irabi an yi irabi an yi sarfu an yi karra an kawo kaza to yanzu a kuma garba gadama ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam su raba muku gadama amma ba da sharadin me in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe to saboda haka da wannan sai muka ga to ashe tunda haka ne akwai hadisai da suka nuna manzo sallallahu alaihi wasallam yayi alwala kuma ga yanda annabi yayi alwala akwai hadisin da aka ce masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihi ma wa adbara bada bi muqaddami ra'sihi thumma zahaba bihi ma ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada min hadisin bukhari da muslim cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi wato kansa da hannayensa fa aqbala bihi ma wa adbara aka shi me ma'anar wannan ai ba a bi muqaddami ra'sihi manzo Allah ya fara da magabacin kansa ya fara daga nan hmm? sun manzo haba bihi ma ila kafahu sannan ya tafi da su zuwa ga ƙeyansa sun marar da kuma sannan sai ya dawo da su ilal makanin lazi bada aminu zuwa wurin da ya fara sannan akwai ruwayan da ya nuna cewa wa masaha bi ra'sihi kullihi annabi ya shafi kansa ga baki daya haka da wannan sai muka samu raba gardama manzo sallallahu alaihi wasallam yana shafin kai ne ga baki daya an gane wannan ko da wannan sai muka ga cewa masu mazhaban cewa wannan bawon din ba ta tabi'idiyya bane sun fi inganci su mai suka dauki wannan bawon sun dauki bawon ta hanya guda biyu hanya in ma ce ta'kidi wato lalaba suka yi ziyara don ta'kidi don a nuna cewa kawai ana so ne a shafi kan duka sai aka yi amfani da wannan ba ku shafi kanku gabaki ɗaya shi ne ma'ana wamsa gobe ru'usikum da ce kuma ba'un kuma yana fa'idantar da ilsak wato alika hannu a manna hannu a kai a shafe shi daga farko har ƙarshe kenan za a iya sunsuna za a iya hararo ta'akidi da kuma ilsaki masu wannan mazhaba kaga suna ganin kenan za a shafi kai ne ga baki ɗaya daga farko har ƙarshe idan mutum ya shafi wani bangare ya yi kuskure a nan wajen kenan su wane ne daga cikin malamai suka yi daidai su waye suka yi kuskure kaga sufiyanu sauri da imamul auza'i da abu hanifa da shafi'i duk wayannan gaba ɗaya da imamu ahmad ma a cikin wani fatawa na suna ganin akan halaccin a takaitu zuwa ga sashi na batan gane wannan amma imamu na malik shi kuma ya ce a shafi duka an gano wannan ko wannan shine abin da imam malik ya bada fatawa da kuma ahmad a cikin wani fatawa nashi kuma a nan wajen yanzu wane ne ya daidai kaga dama mun ce in ana saɓani a koma zuwa ga Allah da manzo to idan muka duba a nan wajen a cikin wayannan imma din imamu darul hijra amirul mu'minin fil hadith malik bin anas a gani imamu malik bin anas rahimahullah shine ya daidai a nan wajen yanzu mazhaban malikiya ita ce daidai cewa in za a yi shafa ana shafan kai ne duka ba ana shafan sashen kai ba ne to yanzu idan mutum ya yi alwala sai ya shafi sashen kai ba ya za mu ɗauki alwalan shi za mu ɗauki alwalan ya yi ko bai yi ba to idan ya zamanto ya gamsu da ra'ayin wa'ancan malamai duk da ra'ayin ba daidai ba ne sai ya zamanto ya shafi sashen kai wato saboda dogaro da wannan abun. ba za mu ce ya samu matsala ba amma mutumin da ya tabbatar da kuskure ne sai kuma ya bi to wannan za mu ce ba shi da alwala saboda haka wannan shi ne dangane da abin da ya shafi wannan bawon nan sannan sun magasala kirtari jilaihi talasan sannan sai ya wanke dukkan kafafuwansa su uku sannan yake cewa ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a na'awa wudu'i haza ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala kwatankwacin alwala na wannan an ce nahawa aka ce nahawa ya bambanta da misil in an ce nahawa an kwatanta ne shi kuma misil an yi kankan kan to naga annabi ya alwala kwatankwacin wannan alwala nawa aka ce amma akan yi amfani da shi ga ga misilu amma majazan amma nan zamu dauka kwatantawa akai yi domin ba za mu iya yin kankan kan yadda manzo Allah ya ba wasu annabi ke cewa man tawada na wudu'i haza duk wanda ya alwala kwatankwacin alwala na wannan summa salla raka'atayn sannan sai ya salla raka'a biyu la yuhaddisu bihi fihi ma nafsuhu bai yi zancen zuci a cikin alwalan ba gafarar lahu lahu ma taqaddama min zambi Allah ya gafarta bai yi zancen zuci a cikin sallah ba jazakumullahu khairan bai yi zancen zuci a cikin sallah ba Allah ya gafarta masa ko Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to idan mutum ya yi zancen zuci ba Allah ba zai gafarta masa ba amma zai yiwu mutum ya yi sallah a ce kwata-kwata bai yi tunani ba ba zai yiwu ba to kuma ai Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa ma wata rai sai abin da take iyawa anan wajen ya za a kallafa ma cewa kada ka yi zancen zuci a anan wajen Allah ta'ala zai baka lada ne gurgurdan kokarinka dan ana nufin gurgurdan abin da zaka iya ka kallafa ma kanka wato kokari kai kokari wajen yaƙi da tunani duk wani abu wanda yake da alaƙa da waswasi wato ma'ana wato kai kokari ka yaƙe shi kada ka bashi dama ya zauna ya samu gindin zama a cikin zuciyanka idan kana kokari kana yakan sa to anan wajen Allah ta'ala zai sanya ka daga cikin wa'annan wanda za a gafarta wa abin da ya gabata na zunubansa Allah ta'ala shi taimake mu ya gafarta mana abin da ya gabata amma malamai sai ka yi bayani cewa wannan abin da za a gafarta din fa shin dukan zunubi ne ko kuma ana gafarta ƙananan zunubai ne an gane ko mazhaba na jumhur wanda kuma shine sahihi ana gafarta ƙananan zunubai ne saboda hadisin nan na Abu Huraira wanda ya yazo cikin sahih Muslim da manzo sallallahu alaihi ke cewa as-salawatul khams wal Juma'a ila al jumaa wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna izashtunibatil kaba'ir wa fi riwaya ma lam tughshal kaba'ir salloli guda biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa ramadan suna kankare abin da ke tsakaninsu matukar ba a dumfari kaba'ira ba kenan in mutum ya dumfari kaba'ira ba za a kankare mai wa'annan ƙanana ba shine abin da Allah ta'ala ke faɗa cikin alkur'ani in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum idan kun nisanci manya-manyan abin da aka yi hani na zunubai za mu kankare mu ƙananan zunubai kaga da wannan kenan ana nufin za a kankare ƙananan zunubai ne ba ana nufin abin da maga baki ɗaya na'am sai hadisin gaba hadisi na takwas bismillahir rahmanir rahim an amru bin yahya al-mazini an karbo daga amru bin yahya al-mazini an abiji daga babansa ala shahidtu amr bin abi hasan yake cewa na halarci amr bin abi hasan Abdullahi bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi Abdullahi bin Zaid dangane da alwalan manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam da abi taurin sai ya aika a kawo wani kwano a wani kwano na ruwa domin ya karantar da shi yadda annabi ke alwala mu duba wannan magana da kyau jama'a su a zamanin sahabbai su suna gane ingancin aikinsu ne da ainihin alaƙanta shi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yaya manzan Allah ya yi sallah yaya manzan Allah ya yi aikin hajji yaya manzan Allah ya yi alwala wannan shi ne abin da suke kwaɗayi na yi to amma a wannan zamanin fa mutane kwata-kwata ba su san ma ce musu ga yadda annabi ya sai dai ya ce musu yaya imam wane ya yi yaya shek wane ya yi su kusan suna alaƙanta addinin su ne da imamai da kuma shehunnai amma zamanin manzan Allah sahabbai su suna so su bincika ne yaya manzan Allah ya yi alwala yaya sahabbai suka yi yaya kaza yaya kaza ashe alfaharin musulmi ya duba bayan kalmar shahada ya ringa kallon manzan Allah a matsayin shine abin da tura kira role model ya kalle shi ya yi aiki da shi ya zama abun koyi laƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir haƙiƙa kyakkyawan koyi ya kasance gare ku ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma fa ga wanda ya kasance yana ƙaunar Allah da rana ta ƙarshe saboda haka mu dage mu sanya manzan Allah a gaba da duka rayuwarmu wajen aƙidanmu, wajen ibadanmu, a wajen mu'amalan mu to nan wajen an yi tambaya game da alwalan manzan Allah aka tambayi Amur bin Yahya an gano wannan sai ya aika a kawo mai kwano na ruwa na'am wadda alamun mudu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yi musu alwala irin alwala na manzo sallallahu alaihi wa sallam akfa ala yadihi min at-tawr fa akfa ala yadihi min at-tawr sai ya kifar da ainihin kwanan a hannayensa masu albarka wato ma'ana ya karkasar da kwanan ya zuba a hannayensa an gano wani ko ya karkasar ya zuba ina a hannayensa amma a wata ruwaya kuma za ka ce yadihi an gane to malamai sun yi tattauna wanne ne ya fi dacewa in mutum zai alwala a zuba a hannu ɗaya ne a wanke fuska da hannu ɗaya ko da hannu biyu to abin da ya fi tabbata wannan nan zubawa malamin ka ce zubawa da ake da hannu biyu na a wanke gaba ki ɗaya ya fi game ko ina amma in ka yi amfani da hannu ɗaya ka wanke fuska ya yi amma da za ka yi amfani da hannu biyu gaba ɗaya da ya fi dacewa da ka fi koyi da sunna sai ya wanke hannayensa su uku tukuna ya wanke hannayensa da wato mana da ya karkatar da ainihin ƙwarya ɗin ko kwanan ya zuba a hannayensa sai ya wanke su so uku ma'adikala ya damu fitawo sa'annan sai ya shigar da hannayensa masu albarka cikin wannan kwano eh, kenan kafin ya shigar da hannayen sai da ya mai sai da ya wanke kenan ana so kafin mutum ya tura hannu cikin ƙwarya ana so ya wanke so uku sannan kafin ya sanya hannu a ciki Mada. sannan ya shigar da hannu cikin kwano sai ya kuskuren baki ya shaƙa ruwa ya biya ce wato so uku da ainihin kwarfata uku za ga wasu ruwa ya ce an wanke su biyu sai ga wasu ruwa ya an wanke su uku shi za bukari ya buɗe babi babi alwala so ɗaya babi alwala so biyu babi alwala so uku uku an gani mutum zai iya wanke fuska so biyu hannaye so uku kafa so biyu ko kafa so ɗaya duk gaba ɗaya ya halatta ba dole bane in ka fara uku a ce sai ka karasa uku duka ko in ka fara biyu a ce sai ka karasa biyu gaba ɗaya kana iya yin uku nan, biyu a nan, ɗaya a nan, ko kana iya yin duka ma zama ɗaya sai dai malaman fiƙo sun ce sun kyamaci mutum ya yi amfani da alwala ɗaya sai dai ga malami wanda ya goge wajen alwala wanda ya san yawanci su ɗaya wato ba zai bar lum'a ba amma in mutum bai goge ba to mafi alkhairi ya yi amfani da biyu zuwa uku har sai ya tsarkake ko ina na'am thumma adkhala yadahu fa ghasala wajhahu sanatan. sannan sai ya shigar da hannayensa masu albarka sai ya wanke fuskarsa su uku kamar yadda muka yi bayani jiya cewa hanci da baki suna cikin fuska nassin da ya zo cewa kun, shi shine nassin da ya zo cewa a shaki ruwa a hanci a wanke baki a kuskure shi misali an gane wannan ko to amma nan mun ƙara maimaitawa don mu tunatar da 'yan uwa cewa mazhaban da ya fi inganci kuskuren baki shaƙa ruwan hanci wajibi ne saboda yana daga cikin fagasilu wujuhakum al'amru al-mujarrad an al na yadda dil wujo na'am thumma adkhala yadahu faghasala yadayhi marratayn sannan sai ya shigar da hannayensa masu albarka sai ya wanke su ya wanke su so biyu biyu ila al-mirfaqayn kaga ya wanke hannayensa so nawa so biyu can ya wanke su uku nan ya wanke su biyu A gane wani ku. sai ya wanke su zuwa ga murafikai su uku wannan ila din na intihaul gaya ne ko ila ne bi ma'ana ma'a mun yi bayani jiya cewa abin da yafi inganci a wajen malaman fiqhu da malaman luga wannan ila din na na ainihin ma'ani eh summa adkhala yadahu fa masaha ra'sa sannan sai ya shigar da hannayen sai ya shafi kansa fa akbala bihima wa adbara da ya shafi kansa sai yayi gaba da su kuma yayi baya ranar menene ma'anan yayi gaba da su kuma yayi baya sai yayi gaba da su kuma yayi baya sau daya me ma'anan wannan ibara yayi gaba da su kuma yayi baya zahirin ibara shine yayi gaba da su wato yayi haka ya fara daga baya yayi gaba da shi haka sannan sai zo yayi baya a gare akwai daga cikin malaman fiqh da suke ganin in mutum zai shafi kai daga baya zai fara akbala biyu ma ya yi gaba da hannayen wa adbar sai ya yi baya an gani wasu wasu na ganin a'a wato za a fara ne daga gaba sannan a yi baya ba wai a fara daga baya a yi gaba ba amma wanda suka ɗauki doron wannan hadisi fa akbala biyu ma wa adbara sun ɗauki abin za a fara ta baya ne a yi gaba an a yi haka daga ƙiya sai a dawo baya to amma wasu ka ce wannan kuskure ne an gano na ko ka ce su ba su gamsu cewa wanda a fara daga baya amince to ai ne zahirin hadisin asali ka ɗauki hadisi zahirin yadda ya so sai in ka samu dalilin da ya fitar da shi daga zahiri ce to ai abin da yake faruwa an ga mafi yawan ruwayoyi da suka yi bayani akan alwalan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan da ba wannan ai wawun baya hukunta tartibi fa aqbala bihi ma wa adbara wannan wawul adaf din baya hukunta cewa ga wanda aka fara shin za mu ɗauka cewa daga ƙiya aka fara ko daga kaza aka fara wannan wawun baya hukunta haka ya kamar yadda Allah ke ci a cikin a qurani ya Maryamu uquluti tili rabbiki wasjudi warka ima arraki'in ya ce Maryam ki yi biyayya ga ubangijinki wasjudi ki yi sujada warka ima arraki'in ki yi ruku'u tare da masu ruku'u ki yi sallah tare da masu sallah fa'anin wajen sujada ake fara yi ko ruku amma kaga zuran nan sai an ce wasjudi warka'i an ji wannan ko to anan wajen malaman nahwu suka ce wawul adaf baya hukunta tartibi ko baya kore tartibi illa bi dalilin sai da dalili to yanzu anan wajen zamu dakata kin sai mun samu karinan da ya fitar da wannan abin daga abin sun ce in ka ga wawul adaf kawai ba za ka san ga wanda ya riga ba to yanzu farawa daga gaba ne ya riga ko daga baya a gani to yanzu na buƙatar wani ƙarina ta ko ta ruwaya ta zo ce mai magasalar jilai sannan sai ya wanke kafafuwansa Ta ruwayati wajen an ce an wanke kafafuwa amma zuwa ina eh kaga bai faɗa ba hmm. ya zo mujimal kenan mutum na iya wankewa zuwa zuwa gwiwa kenan ko zuwa cinya kaga ayin qur'ani ya zo wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'baini arjulakum ila alka'baini zuwa ga idan sawu so wannan ila ai wa arjulakum ma alka'baini kenan za ka yi har ƙarshe za a shafi idan sawu har an gane kamar yadda aka fassara da na can din misali na mafi ruwaya ce a cikin wata ruwaya bada bi muqaddami ra'asi. wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara da magabacin kansa thumma bihi ma ila qafa hatta zahaba ma ila kafa har ya tafi da su zuwa ga keyansa thumma raddahuma eh, hatta raja ila makan allazi bada min sannan sai ya dawo da su har sai da ya koma wurin da ya fara daga gare shi me kenan ke nubi kaga ya fara da mibbi mukaddal rasi daga nan magabacin kai ya fara hatta zahaba bihi ma ila kafa har ya tafi da su zuwa ga kiyansa summa zahaba bihi ma sun marar da kwasarar sai ya dawo da su hatta raja abin ma ila kafa har ya dawo da hannayen zuwa ga ilal makanin lazi bada aminu sun marar da kuma hatta a ilal makanin lazi bada aminu sannan sai ya dawo da su har sai da ya koma wurin da ya fara kaga wannan hadisi ya raba mana gargama kuma gaba yanzu mun fahimci kenan cewa wannan wawun din baya hukunta wannan tartibi din da aka faɗa an gane wannan ai wannan wawun baya hukunta tartibi wannan summa adkala yadayhi fa masaha bihi ma ra'asahu fa aqbala bihi ma wa adbara Takadirin hadisin fa adbara bihi ma summa aqbala fa adbara bihi ma summa aqbala wato yayi baya da hannunsa kenan ya fara daga gaba yayi baya da hannunsa sannan sai ya dawo gaba an gane wannan ko to wannan shi ne fasara mun gano wannan ne ba da san rai ba da wata ruwaya da ta fassara mana wannan abin kenan wanda ya zamanto fassara hadisi da hadisi kenan an samu wani hadisi a wata ruwaya da ta fassara mana wannan hadisin to yanzu dangane da abin da ya shafi shafan kai a can baya da ka ce nan wamsa hobe ru'usi kum din nan shin shafan kai shafan kai so nawa ke shafa shafan kai so ɗaya ake shafa ko so biyu ko so uku mazhaba na jumhur sun tafi akan cewa shafa ana shafa ne so ɗaya kawai ba a shafa so biyu ko so uku khilafan li shafi'i amma shi imamu shafi'i yana da fahimtar cewa shafa kamar yadda ake shafan sauran gabobi ake ake shafan shi ma kai yadda fuska ana iya wanke shi so ɗaya ko so biyu ko so uku hannaye ma ka haka kafa ma shi ma haka to shi ma kazalika kai wannan shine mazhaba na imamu shafi'i to shi imamu shafi'i yana da dalili yace eh yace ai akwai inda aka Imam Bukhari ya buɗe ruwa ya babi babi wudu'in nabi marra marra akwai inda ya buɗe babi wudu'in nabi a wato so biyu akwai inda ya buɗe so uku uku ina fatan gano wannan sannan kuma sai akwai ta ruwaya ta Usman bin Affan yana siffanta alwalan manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce annahu tawadda'a fa masaha ra'sahu salasan Usman bin Affan yayi alwala sai ya shafi kai so uku wa ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ta haka za? ya ce na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala haka wato ya shafi kai su uku an gane wannan hadisi abu dauda ya ruwaito shi a cikin kitabu tsahara imamun nawawi ya ambace shi cewa isnadin hadisinsa hasan a cikin littafinsa al-majmu sannan ibn salah shi ma ya hasana wannan hadisi a cikin muqaddimarsa kaga da wannan kenan wato shine abin da imamu Shafi iya dogara da wasu nusus an gane cewa kai shi ma ana iya shafan su uku an gane hu su kuma jumhur da ce wannan hadisi ko da ya inganta hadisi ne wanda ya saba ma mafi yawan ruwayoyi sha ne shi saboda ya saba ma mafi yawan ruwayoyi imamu shafi ce me yasa ya zama sha? gayan abun kawai a ce wato shafa so dai shine wajibi amma na biyu da na uku musahabi ne shine abul amma me yasa zama shafi bai karo babu karo dan an ce an ga annabi ya shafi kai su daya sai kuma a wani waje aka ce an ga annabi ya shafa su uku babu karo a ciki an gane wannan ya zama wani ziyarar sika to wannan sai dai Allahumma sai dai in ya faru lokaci ɗaya ne in masu ruwaya sun kalli annabi ne yana alwala lokaci ɗaya sai suka ruwaito a lokaci ɗaya wannan ya ce so ɗaya yayi wannan ya ce so uku ne to za a yi bincike idan an ga wanda ya fi ƙarfi a wanda ya fi rinjaye a ciki sai a rinjaye in an rasa wanda ya fi rinjaye sai a yi aiki da mai sai a ci hadisin ya zama mutarif sai a dakatar da shi amma an ga wanda ya fi rinjaye to ai wanda ya fi rinjaye shi ne shafa su ɗaya shi kenan sai a tsaya nan wajen da ba ta gani to wannan matsala ne wanda imamu shafi'i mazhaban da shafi'iya suka bambanta da sauran mazahib ba shafi'i kana iya ganin shi ya shafi kai su uku kada ka yi mamaki ga hadisin da ya dogara da shi kuma hadisin isnadin shi na da kyau an gane wani ko saboda haka ya halatta a cikin alwala mutum ya yi wannan amma ba dole ba ne shi ne mazhaba na imamu shafi allahu alam a cikin wata ruwaya a tana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana Ba a akhrajna lahu ma'an min taurin sai muka fitar mai da ruwa a cikin wani kwano na tagulla a taur shi ne abin da ya yi kama da kwano shi taur an gani to wannan shi ne abin da yake nuni na'am to insha Allah na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malancin wurin da ta ce imam shafi'i imami ne a cikin lura na'am amma ba a san shi ba saboda ba saboda zurfin da yayi wani suke na'am sai nake ganin cewa malam kaman yawancin malaman da suke zafi wurin lura din Eh. sukan karkato su koma can wurin fikihu din wannan yana kasancewa ne saboda fikihun ya fi alakantuwa da addini da mahimmanci ne fiye da lugan ko ko ne ai dama to ai shi luga dama shi fikihu shi luga kai kayan aiki ne malamai suna ce shi ulumul ala ana sanin ilimin luga ne don ya taimaka wajen fahimtar fikihu din idan mutum ba shi da zurfin ilimin fikihu zai ringa baɗi a bisa kuskure to so haka idan mutum za shi gona yana buƙatar ya rike garma ne da su fatanya da su tarakto da su taki da sauran kayan aiki idan ba shi da kayan aiki sai ya je gona to yaya za a yi ya yi noma idan ya ga ciyayi da su kaya da wasu abubuwa wanda yake so ya cire su a gonan ta ya zai yi allahumma sai dai amfani da hannunsa ya sha wahala ya ji ciwo ko ba zai cimma burinsa ba to duk mutumin da yake so ya cimma kawai ya dimfara hadisi kai tsaye ba tare da ya gogo a cikin lugar larabci ba to gaskiya ba zai yi wa hadisi adalci ba haka ba zai yi wa alkur'ani adalci ba an gane ku shi yasa duka malaman fiqh malaman luga ne amma za ga wani malamin yana da ƙarfi a cikin luga musamman imamu shafi a cikin a'imma na mazhaba babu wanda ya fi shi ƙarfi a cikin luga da kuma ninkaya wajen riskan ma'anoni na lugar larabci a cikinsu Allah ya bashi wannan baiwa din kowanne malami akwai baiwan da Allah ya bashi daga cikin su Allah ya musu rahama gabaki daya eh wa alaikum salam to a cikin hadisi wannan da karanta na baya an yi magana da kaka hadisi da mutum zai shafa akan rawani na to shin kowane irin rawani ne ko ko ba ko kowane irin ba kawai inda mutum ya ɗora rawani shari'a ba ta yi magana ta ware wani rawani ba inda mutum ya ɗora rawani shari'a ta masa rangwame wato in an zo wajen shafan kai ba sai ya cire rawanin ba kawai zai iya shafa rawani sannan tambaya ce gaba to ita ma mace in ta sa dan kwali kallabi eh tabbas akwai hadisi akwai asari da ya inganta na ummu salma shehu islam ibn taymiya ya kawo cikin majmu'ul fatawa mace tana iya sanya dan tana iya shafa kan dan kwali shine khimar za ta iya shafa akan khimar ita ummu salma tana in ta zo alwala ba ta cire ainihin khimar din tana shafa akan shi ne shi ma kimar yana matsayin rawani ga ainihin mace za ta yi shafa a gare shi ba sai ta sha wahala ta cire shi ba addinin musulunci an gina shi ne akan sauki eh. wani na bayyana babu wani sharaɗi. ko da gashi ya bayyana ko bai bayyana ba za su iya shafa kan shi na'am assalamu alaikum wa alaikum ah, na anan eh, kasancewan eh, muna fuskantar sallah babba yanzu Eh, kusan sauran kwana uku yanzu eh, ko kwana biyu a shiga zulhijja na'am to wasu abubuwa ne wanda shari'a ta tanada ga duk wanda zai yi layya ya kiyaye su to wannan tambaya ne mai amfani gaba ki daya hmm. a dangane da abin da ya shafi wannan wata da muke fuskanta shine watan zulhijja mun san wata ne mai gayan muhimmanci sosai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwa'itar da mu game da shi ya nuna mana falalansa a cikin hadisin muslim wa manzo sallallahu yana cewa ma min ayyam al'amalu salih ahabu ila Allah ta'ala min hazil ayyam babu wasu kwanaki wanda aiki mai kyau ya fi soyuwa ga Allah fiye da wayannan kwanaki a cikin kwanaki gaba ɗaya babu kwanakin da aiki mai kyau ya fi soyuwa fiye da wayannan kwanaki sabbin da shi wala jihad fi sabilillah ya rasulullah har jihadi fi sabilillah annabi ce wala jihad fi sabilillah har jihadi fi sabilillah ma illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji min zalika bishai mutumin kawai da zai iya gasa da wa'annan shine mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai dawo ba yayin shahada ransa yayi shahada dukiyarsa ta yi shahada shine kawai zai iya gasa da mutumin da yayi aikin alkhairi a wannan wa'annan kwanaki na ainihin zulhijja an gane wannan ko to kaga wannan kenan yana nuna mana kenan wannan wannan wata wata ne na ayyukan alkhairi malamai suke idan wannan wata ya zo duk wani aikin alkhairi ba a kibace aikin alkhairi ba mutum zai dage da ibadoji zai dage da azumi na nafila zai dage da kaza duk wani ba wai an ware wani lokaci bane ke bantace kawai mutum zai iya yi ba tare da warewa ba to musamman ma akwai ranar arfa wanda Musa Salam ya ce yukaffiru sanatal madiya wal baqiya an tambaye shi game da azumi ranar arfa ya ce yana kankare shekaran da ya wuce da kuma abin da ya ragu kaga shikenan yana kankare shekara har ma da abin da ya ragu kaga shi ba karamin falala ba ne? wato yana da tsananin falala har ma wasu malamai saboda falalan shi a malamai sun tattauna wai da da lailatul qadar da wannan wannan wannan wannan lokaci na na ainihin watan zulhijja wanne ne yafi ne to wannan in Allah ya kai mu lokaci zamu zamu tattauna kan wannan matsala kamar dai a san cewa dai wannan wayannan kwanaki watanni ne wata ne bai daraja sannan kuma daga cin abin da ake yi akwai abin da ya shafi duk mutumin da yake so ya yi layya wato ana so kare ya yanke kumba inda za ka yi layya kada ka yanke kumba kada ka yi aski ka bari sai bayan ka riga ka yi layyan sannan ka yi A gane ku mutumin da ya san tabbas zai yi layya da wanda yake tunanin in Allah ya yarda ga mafi rinjayen zato yana ganin zai yi layya to kada ya aske ko kada ya aske ainihin kumbansa da kuma gashi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa man kana lahu zabahu yazbahu fa idza ahalla hilal zil hijja fala ya'khuzanna min sha'min sha'rihi wala min asabihi shay'an hatta yudahiya au kama makala. duk wanda yake da wani abin yanka wanda zai yanka to kare ya kuskura ya yanke wani abu na gashinsa ko farce har sai yayi layya amma in baka da shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in baka da shi kana iya hakura ka yi abin da ke yiwuwa ka wato ba sai ka wato za ka iya aske gashinka da kuma farcenka ka yi yanke shi ba matsala sha Allah ina fata gane wannan saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama ya ba mu iko na yin layya a wannan shekara eh wannan shine kadan daga cikin abin da ya kamata mutum ya kiyaye a wannan lokacin Allahu a'lam eh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk